Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Ka'alam Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke sake dawo muku da wannan shirin a wannan hantsi a yau Laraba 19 ga watan Fabrairu. A cikin shirin za a ji ci gaban hira kan rigimar da aka ce ana tafkawa tsakanin wasu jigajigan hadaman shugaban Najeriya mai nasaba da batun tsaro. To ko shin hakan alama ce ta gazawa? Wannan maganar gazawa ai ba wasa ba ya gaza gaza ma sau biliyan ko ko biliyan ma ko biliyan ma gaza. Kamar kowace ranar Laraba za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. muna kuma tafa da sharhin jaridun kasar kamaru sai kuma su ra'ayoyi masu sauraron mu amma yanzu sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da hantsi ga kuma cikakkun labaran duniya Mako ɗaya bayan Attorney General William Barr ya sauya shawarar da ma'aikatar shari'ar Amurka ta bayar akan hukuncin da za a yanke wa abokin shugaban Amurka Donald Trump Roger Stone na zaman kaso. An ci gaba da samun ƙorafe-ƙorafe akan sanya siyasa a cikin tsarin shari'ar ƙasar. A ranar Talata ne wata babbar alkali ta ayyana cewa za a yanke wa Stone hukunci a ranar Alhamis. yayin da take nazarin ko za ta amince da bukatar abokin na trump na wata sabuwar shari'a ko a'a bukatar ta trump na sake wata sabuwar shari'a ta zo ne bayan da trump ya zargi jagorar alkalan da ke shari'ar da rashin adalci an same shi ne da aikata laifuka bakwai a watan nuwamban bara da suka hada da yi wa majalisa karya a kan rawar da ya taka kan kutsen da rasha ta yi a zaben shugaban kasar amurka na shekarar 2016 da kuma lalata shaida ko za a karɓa buƙatar stone na sake masa shari'a ko a'a a yanzu shawarar yanke masa hukunci ya rage a kan mai shari'a amy berman jackson trump ya tuhumi jackson da ɗaure wani makusancinsa a gidan maza yiwuwar cewa jackson za ta sakeyar stone gidan kaso ya ƙara hasashen yiwuwar trump ya yi afuwa ga abokin nasa da yake tunanin ba a masa adalci ba a shari'ar trump bai fidda rai kan yi wa stone afuwa ba yayin da yake da ikon yi wa duk wanda aka yanke wa hukunci afuwa akan duk wani laifi banda na tsigewa kare wani makusancinsa da aka yanke wa hukunci bisa zargin aikata manyan laifuka na iya sanya ayar tambaya akan yancin cin gashin kan bangaren shari'ar amurka a ƙarƙashin gwamnatinsa yawan mutane da ke kamuwa da cutar coronavirus ya ragu a jiya talata a cana. sai dai kuma adadin mutanen da ke mutuwa a sakamakon kamuwa da cutar na haurawa zuwa kimanin tara ciki har da daraktan wani asibiti a tsakiyar inda cutar ta barke jami'an kasar ta china sun ba da rahoton wasu sabbin mutane 1,886 da suka kamu da cutar karan farko da adadin ya yi kasa da 2,000 a kowace rana tun a ƙarshen watan janairu amma a yanzu jimlar mutane da suka kamu da cutar ya haura dubu saba'in da biyu an samu mutuwar mutane casa'in da takwas, karan farko cikin mako guda da adadin waɗanda suka mutu ya yi ƙasa da mutane ɗari. shugaban hukumar lafiya ta duniya tedros adhanom ghebreyesus ya ce ƙididdigar sabbin kamuwa da cutar coronavirus a ƙasar china na nuni da cewa ana samun raguwar kamuwa da cutar. to amma kuma ya jaddada cewa a yi taka tsantsan wajen tantance alkaliman tedros ya kara da cewa sama da kaso 80 na majinyatan suna fama da ɗan rashin lafiya sakamakon cutar amma za su warke cutar coronavirus na ci gaba da yin ta'adi a sassan duniya kungiyar lafiya ta duniya wato who ta ba da rahoton cewa a wajen china akwai mutane 804 da suka kamu da cutar a faɗin ƙasashen duniya 25 kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku. Shugaban ƙasar Brazil jail Bolsonaro ya jaddada musanta cajin zargin da aka yi masa na cin zarafin wata shahararriyar 'yar jarida a jiya talata. abin da ya harzika 'yan rajin kare 'yancin 'yan jarida da ma wasu da ƙasar ta ƙulla ƙawance da su a baya-bayan nan. Bolsonaro na nufin Patricia Campos Melo ma'aikaciyar jaridar folha do paulo wacce ta lace kyautar 'yancin 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa a bara bayan ba da rahotannin gangamin yakin neman zaben shugaban haka zalika an karrama ta a sanadiyar wasu rahotanni da ta bayar daga gabas ta tsakiya amurka da afirka wani mai ba da shaida a zaman sauraron shari'ar da aka yi a majalisar dokoki ya ba da shaidar cewa ta buƙaci a taimaka mata da wani rahoto da take aiki a kai da alkawarin amincewa a yi lalata da ita abin da ya sanadin wata babbar kotun zaben brazil kaddamar da bincike akan kamfen. kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu dubi batun takaddamar da aka ce na faruwa tsakanin wasu manyan hadiman shugaban najeriya muhammadu buhari wato mai bayar da shawara ga ƙasa kan harkokin tsaro manjo janar babagana manguno da kuma shugaban ma'aikatan fadar ta shugaban najeriya abba kyari wanda don haka ne ma abokin aikinmu yusuf aliyu harande ya yi hira da wani tsohon sanata a najeriya shehu sani wanda ya ce wannan rigimar alamar gazawar bangaren shugabanci ne kamar yadda ya ci gaba da cewa irin gwamnati haka suke zaune idan mutum biyu suna faɗa sai dai su gaji su daina idan uku suna faɗa sai su gani su zina shi ba zai sa baki ba shi ba zai tsawata ba shi ba zai maganin su ba to ya za a tafiyar da ƙasa ya za a ka haɗa kan mutanen ƙasa gaba ɗaya idan mutanen ma suke tafiyar kasa ta da kansu. sanata kana nufin kenan tunda shi buhari ya kasa sallama waɗannan da ake tunanin ai su ke kawo mishi matsala shi kan kanshi ya gaza kenan shi buharin. wannan maganar gazawa ai ba wasa bane ya gaza ba gaza ma sau biliyan kuwa ko biliyan ma ko tiriliyan ma gaza zan gaza ba in dai na kusa da kai kamar a ce kai mai gida ne zai kasance ana fada a gidanka ka kasa tsawata mace ba ko kai shugaba ne mutane karkashin ka suna husumiya rashin zaman lafiya rashin haɗa kansu yana bata maka suna yana bata gwamnatin ka ka kasa musu tsawa ka kasa daukan mataki a kansu to ai wannan gaza ma wato karamin abu ne dan ba ma ka gaza a kasan ba ka ma gaza a gwamnatin ka da ya kamata ka tsawata wa mutane dan su daina wannan abu ya sani fa in gonar ta gyaru shine in ta lalace shine saboda haka duk wanda ke karkashin shi ko in dai shi kake ma ai ya kamata a ce ka tsaya ka haɗa kai don ku tsira da mutuncin wannan mutumin kuma kai a matsayin ka na shugaba duk wanda yake karkashin ka kaga cewa yana abubuwan da zai bata maka suna ko bata maka kore idan baka kore shi buku ka dauki mataki a ba wanda kin da ban da kai to kana nufin kenan sanata duk da wasikar ta je a gaba tana cewa watan shi ma abba kyari yakan zauna da kuma waɗansu jakadojin ƙasashen duniya yakan tattauna da su ba tare da shugaban ƙasa ya san ma abin da ake ciki ba e to a halin yanzu mangune ya rubuta nashi yana da kyau shi kuma a je ta bangaren shi kuma abba kyari amma tambayan da za a yi shin duk waɗannan abubuwa zai zama to yana yi ne ba tare da sanin shugaban kasa ba in ko ba tare da sanin shugaban kasa yanzu ne shugaban kasa yake sani ta wurin wasiƙan wannan to kaga mataki za a ɗauka idan dai dama shugaban ƙasa bai sani ba amma yanzu aka jawo hankalin shi to za ka ga an mataki amma ta gaba da kuma mataki hudu duk abin da shi abu ya da yake kuma kusa da gasari. To in kana magana cewar ba a ɗauki mataki ba wannan wasiƙa da aka rubuta kusan an rubuta ta tun a watan Satumba ta farko kenan sannan aka rubuta ta biyu a watan Nuwamba sannan aka rubuta ta uku a watan Disamba kana nufin kenan duk waɗannan wasiƙu da aka rubuta sun nuna cewar kenan babu wani mataki da za a ɗauka? yanzu kamar inda ka ga wannan takardu kana da ka sai shugaban kasa bai ga wannan takardun bane dole ya ga wannan takardu amma duk takardar da aka rubuta kaga an rubuta ta ta yi sati ɗaya sati biyu wata ɗaya wata ba a yi komai a kai ba wato yana da ya san da magana ke in ko bai san da magana ba zai ɗauki mataki a kai saboda haka abin da za mu iya cewa wannan ba laifin kowa ba ne laifin shugaban kasa ne tunda mutanensa in dai an jawo hankalinka akan irin waɗannan abubuwa in dai baka sani ba ne to yanzu ka sani sai ka ɗau mataki a kai amma gaskiyar magana shine tun da aka fara gwamnatin nan har zuwa yau ya zama kamar wani hali ne kowa da ke da shi yana yin abin da ya ga dama kuma yana tafiya ko ba abin da ake faruwa saboda shi ba zai tsawata musu To sanata za a iya cewa ko dan wannan gwamnatin tun da da kai ma ɗanɗanta ne kuma ta zo ta yadda kai za a ga cewar kila saboda haka ne yasa kake faɗan waɗannan kalaman ba wai dan kana faɗan su ne dan kishin ƙasa ba. Tambayan da zan maka shi a wannan ƙasa yanzu. Shin mutanen da ake kashewa a Katsina su ma suna yi da gwamnatin ne aka ajiye su a gefe? Mutanen da ake sacewa a Zamfara da sace su a Kaduna da sace su a Niger mutanen da ake kona musu gidaje ana kashe su ana ɗauke su a Kaduna da Niger da ina ne abubuwan da ke ba shi waɗannan ma duk suna gwamnati ne aka sallame su ai gaskiya ɗaya ce halin da Najeriya suke ciki yanzu ko kana adawa ko kana kana kan gwamnati kada ka mutane gaskiya lokacin muna majalisa mun sha na sha tashi na faɗa ma 'yan Najeriya da kiran gwamnati akan halin tsaro da ake in yi magana Niger, yi maganan Kaduna, yi maganan Katsina, yi maganan Zamfara, yi maganan Maiduguri, yi maganan Adamawa a lokacin ana cewa mu makiyan gwamnati ne makiyan shugaban ƙasa ne shi yasa muke fitowa muna faɗi komai ana zaman lafiya. To a halin yanzu gashi nan abin ya yi girma har ya wuce da bayan. sanata ko tsohon sanata shehu sani kenan a hirarsa da abokin aikinmu yusuf aliyu harande kan takaddamar da aka ce na faruwa tsakanin wasu manyan hadiman shugaban najeriya muhammadu buhari to har yanzu dai muna jiran martanin fadar shugaban najeriya kan wannan batun yanzu dai ga aisha dauke da sauran labaran duniya Ibrahim wasu farin dango sun mamaye gabashin Afirka. kasar uganda ta tashi haikan dan yakar waɗannan ƙwarin masu barnar gaske ƙwarin suna zuba koyaye da ake sa ran za su kyankyashe cikin 'yan makonni yanayin da ya tada hankalin manoma kan irin halin da za a iya fadawa uganda ce kasar gabashin afirka na baya-bayan nan da take fama da matsalar miliyoyin farin dango bayan da ƙwarin suka yi nasarar ketarawa kan iyakar kasar kenya farmers Onyango da ke zaune a karkarar Oringo Olech na cikin manoman da farin suka mamaye gonakinsu. farmers ya ce sun cinye ganyen rogon rabin lambun inda kika idan kika lura za ki ga sun cinye ganyen gaba ɗaya. Hatta kayan marmarin da nake sa ran zan girbe su yanzu babu abin da ya rage sun ɓata gonar. Hukumomin ƙasar sun bayyana cewa ya zuwa yanzu kimanin larduna ashirin ne lamarin ya shafa a jiya talata gwamnatin libya da majalisar ɗinkin duniya ta aminta da ita ta janye daga zaman sulhun da majalisar ta ɗinkin duniyar take jagoranta a geneva bayan dakarun bangaren da ke adawa da gwamnatin sun tada wato sun tada tun tarwatsa tashar gabar teku a tripoli dakarun sojan libya ƙarƙashin tsohon janar khalifa haftar sun tarwatsa tashar ne da makamai da suka harba daga tazarar 'yan mitoci daga wata tankar iskar gas da makamin ya fada kan tankar gas din da ya haddasa babban bala'i ga yanayi da rayukan mutane in ji shugaban kamfanin man kasar mustapha sanala ya ce tripoli ba ta da wadatattun wuraren adana mai a sakamakon rikicin da ake yi a kasar kana ya ce da asibitoci makarantu da gidajen mai sun shiga wani hali sakamakon rashin wadataccen mai gwamnatin libya ƙarƙashin national accord ta ce za ta fice daga tattaunawar sulhun har sai an ɗau ƙwararren matakai akan wanda suka kai wannan harin kuma suka ce za su mai da martani a lokacin da ya dace daga ƙarshe a wani al'amari mai ban mamaki masu gabatar da ƙara a turkiya sun ba da umarnin tsare wani mai taimakawa al'umma usman kavala 'yan sa'o'i bayan da wata kotu a birnin istanbul ta wanke shi daga zargin da ake masa na haddasa fitina wanke gavala daga zargin haddasa fitinan da aka yi a jiya talata ya faranta ran kungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama da suke kallon al'amarin a matsayin muhimmin yanayi ga 'yancin bil'adama da kuma 'yancin shari'a a turkiya an wanke kabala da wasu mutane takwas da ake tuhuma akan dukkan laifukan da aka caje su saboda rashin tabbatattun shaida amma a yayin da 'yan uwa da masu goyon bayan kavala suke jira domin tarbar kavala a harabar gidan yarin Silivri da ke istanbul bayan kwashe sama da shekaru biyu da rabi a tsare kafin a yanke masa hukunci nan suka watsi bayan samun labarin sake kama shi da aka yi a wata sanarwa da aka fitar masu gabatar da shari'a a istanbul sun ce umarnin na tsare kavala yana da dangantaka da binciken yunkurin juyin mulkin da aka yi a turkiya a shekarar 2016 sanarwar ta bayyana cewa hukumomi za su ɗaukaka ƙara akan wanke kavala da aka yi to sai dai tsare kavala ya janyo suka labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc to wannan shirin na fi zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mita 15 ko 17.25 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar voa africa akan mita 200.5 zangon fm baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu mu na yanar intanet wato voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan. kuma lokaci ya yi da zan koma gefe guda aisha ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba jama'a assalamu alaikum barkanku da jimurin sauraron shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka sunana Aisha Mu'azu. A makon jiya mun taɓo batun farin dango da suka farma wasu yankunan gabashin Afirka. Wanda faruwar hakan ke nuna alamun ƙalubale ga samar da wadataccen abinci a wannan yankin. A yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya, inda Dr. Mahmud Ibrahim Jafaru, masani kuma malami a fannin kimiyya a jami'ar da magaram, ya ci gaba da magana akan waɗannan farin ɗango da ma wasu mahimman batutuwa. kamar a Nijar din ma mun saba samun shekarun da yan shekarun da a cikin avril duk hmm. gani ana ta cewa a a shimka ko ka a shimka hmm. to duka an fara samun irin wannan kuma wani bangare kike gani wajen noman an kai inda da hatsin ya kai kan cikin najeriya kan nan mu san mu nijar din kamar mana kuma ta tsaya da wuri hmm. abinda ba a saba gani ba sai sai ki gani in ka haddasa duka damanar da ta ta yi tsawo an fara da wuri mai ta kare da wuri. To ga waɗannan fari da suka mame gabashin Afirka fa. To kin san su duka yanda yanayin yake abu ne mai sassarƙiya in abu kaɗan ya sake sai ga zai haddasa abu da ya kuma menene ake gani kamar irin sanhin ƙarin zahin ya rage ko ko ya ƙara sai gani barin kuma sun samu abin da suke so za su haihu za su yawanta da ana ganin su kaɗan an ɗauki matakai dandana da na haka mai kuma sun samu yanayin da za su iya bunƙasa in gani shi ne za ka ganin ya haddasa to yawanci ƙarin ƙarin zahin nan shi ne ke ƙara haddasa ko kuma shiyar lokaci cikin samun zahin nan. to wani irin kalubale nahiyar afirka take ciki musamman ma waɗannan yankuna da iri-iri ne ga shi nan a bisa kan canjin yanayi in ɗauka kan wajen kun gani nunan afirka nigeria da Nijar muna da matsalar wajen kamar ruwan ya zo da ƙarfi mm. zai zai zai mu ƙasa don ta ya zaizaye ƙasa zarmayenmu wannan magudayen ruwa duk iri-iri za ta cika mm. a ɗauka ma a wajen kan harkar noman ma mm. yadda ruwan ke faɗuwa ya ya sake mm. yanzu nan kwanan nan a yankin ma kuma dubu da ta zo da ƙarfi inda ta yi ɓanna iri-iri. shi kuma shugaban hukuma mai kula da yanayi a najeriya nimet farfesa abubakar sani mashi mahimman bayanai ya yi da za su amfani musamman manoma daga harsashen da hukumar ta yi a Akwai abubuwar masu muhimmanci wanda ya kamata ya kasance manoma su yi la'akari da shi cewa akwai ruwa wanda a turance muke cewa ruwan ƙarya da za a yi abin da kenan ka ga ruwa ya zo ya fara lokacin da bai kamata ya fara ba wanda idan manoma suka yi ɗauke shi a matsayin ruwan da za su zo su shuka da shi za su yi asara abin da za su shuka sannan na biyu abin da muka zo muka yi hasashe shi ne. lokacin da za a fara shuka ba da wuri za a fara shuka ba lokacin da za a fara yin ruwa wanda zai kawo shuka din ba za a fara yin shi ba sai cikin watan shidda muke sa rai sannan hasashe na uku da muka zo muka yi shine cewa akwai wani abu da ake ce ma dan karamin fari ruwa ne an fara damina tafiya na tafiya sai kuma ruwa ya dauke yakan yi kwana goma zuwa sati uku shawarar da muka bada anan shine cewa farin nan tun ana sa ran za a yi shi a wannan lokacin da muka bada ranakun manoma su dauki wasu matakai a koyaushe su ta kasance cikin lema mun zo mun yi hasashen cewa kamar yadda yanayi ya zo canza Najeriya za a samu ruwa da yawa cikin takaitaccen lokaci a Najeriya to wannan ruwan da za a samu da yawa shine zai sanya cewa karye ma kasa yawa kasa ba za ta iya shanye shi ba ruwa kuma in kasa ta kasa shanye shi dole ya ruga idan ya ruga kuma shine sai ga wannan matsalar ta zo ta faru wata ambaliya da ake fuskanta to shi ya sanya muka ce ya kamata manoma da kuma sauran mutane ma su dauki matakan da ya dace ta yadda in ma an zo an samu wannan ambaliyar ruwa matsala ba za ta samu mutane ministan ma'aikatar yanayi ta najeriya Muhammad Mahmud ya yi tsokaci kan batun ambaliyar ruwa da wasu abubuwa da ya kamata al'umma su kiyaye don kare aukuwanta. Itatuwa kuma su suke taimakawa wajen rike ƙasa jijiyoyinsa a cikin ƙarƙarin ƙasa yake rikewa yake hana zaizayen ƙasa. Kuma zaizayen ƙasa yakan faru ta fanni biyu ko dai ta hanyar iska. Iska na ɗauke eh, ƙura ah, ah, tandarkin ƙasa ka in iska ta kaɗa ta yi ta tafiya da kura to in babu itatuwa da suke rike da wa'annan eh, ba jijiyoyin itatuwa da suke rike da wannan kasar to tana da sauƙi iska ta kwashe kasar nan ko kuma ruwa ko an yi ruwa ne ko ana yawan zubar da ruwa a wuri ne za ka ga yana ta janye kasan yana tafiya da ita zaizayen kasa dai yana kawo wannan har ila yau ambaliyar ruwa da muke gani ba wani abu yake kawo shi ba so tari da muke gudanar da al'amuranmu da farko dai akwai ka'idoji da idan an ba mutane filotin gina gida akan ce su haƙa lambatu yana da muhimmanci domin in an yi ruwa ya bi wannan lambatu ya tafi domin shi ruwa an baka ba shi hanya ba zai ba kan shi to in ba a haƙa ba ruwa in ya sauka duk inda ya samu zai biya gangara ya shiga ɗaki ya gangara ya shiga ina ne mutane da wani ɗabi'a da in ana ruwa inda ake da lambu sosai su sauri su ɗebo bola su zo su ba waiwai don bolan nan ruwa ya tafi da ita wannan abu ne mummuna yana haddasa cututtuka iri-iri sannan yana daɗe magudanar ruwan yadda shi ma shi yakan kawo ambaliya. To da haka muka kawo ƙarshen shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Ku mu a daidai wannan lokaci a makon gobe in Allah ya yarda domin sauraron wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilan Hauwa Umar da Nasir Adamu alhikaya Hikaya da kuma uwa uba bakin namu da duk waɗanda suka taimaka wa nasarar shirin ni aisha ma'azu cewa ma'assalam ta gaida aisha yanzu kuma ga garba awwal da sharhin jaridun kamaru kammala sharhin jaridun namu ne na wannan makon da jaridar La Nouvelle ta kasar jamhuriyar Kamaru an da a farkon shafin ta ta rubuta mana cewar hamshakin dan kasuwan nan dan asalin kasar Faransa Bolore ya sha kai a yayin da aka kwace gudanar da hadadar da yake yi na tsawon shekaru 25 a makekin tashar jirgin ruwa na birnin cinikayyar kasar Duwala kuma aka mika wa wata sabuwar kamfani wanda za ta ci gaba da gudanar da hada-hadar amma kamfanin na Bolore sun kwa kwashe 'yan kwamaɗansu domin komawa ƙasar faransa jaridar da media kuma ta gulmata mana cewar ministan cikin gidan ƙasar jamhuriyar kamaru a tanganji ya gamu da waɗansu matsaloli na masu tayar da ƙayar baya musamman ma a yayin da ya je wani rangadi a bangaren 'yan aware an da 'yan bindiga suka wa tawagarsa wuta amma ba samu salwatan rai ko guda ba ko jikatan wani soja sai kuma jaridan le economy an da ita kuma cewa ta yi gwamnatin ƙasar jamhuriyar jamhuriyar gabon ta ɓoye waɗansu maƙudan kuɗaɗe har sama da miliyar ɗari ɗaya na sefar ƙasar domin gudanar da waɗansu manyan ayyuka guda ashirin da takwas a faɗin ƙasar baki ɗaya jaridar cameroon tribune kuma ta fayyace mana cewar masu ruwa da tsaki a taron da za a gudanar na haɗin kan ƙasar jamhuriyar kamaru yanzu dai sun fara gudanar da ayyukansu ka'in da na'in jaridar kamawata kuma ta ƙasar jamhuriyar kamaru tambaya ta yi cewar shin ko firaministan ƙasar jamhuriyar kamaru musta jangote zai zai ma nasara kuwa wajen naɗin kan ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar the guardian ita kuma ta ce shugaba paul biya ya bayyana cewar yana buƙatan mutane 200 ko 300 a ɓangaren masu amfani da ingilishin sarauniyar ingila domin halartar zauren taron da za a gudanar a ƙasar ta jamhuriyar kamaru za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar reality an da ta hango mana cewar hukumar wasanni da tsale-tsale na ƙasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru suna shirin samowa kulab din indomitables lions sabon koci in ji minista mr muwale kwambi na kasar jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To a gaida awwal yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan aiko mana. Assalamu alaikum BOA mai magana a Luraf kana gaskiya babban odita jiran na muryar talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da hanya da take tsakanin guru da gaskiya. To doka dai an ce a yau ga karfe goma sha ɗaya ne to amma in an zo garin guru sojoji suna rufe hanya tun kafin goma. To gaskiya bai kamata a ce gwamnati ta ajiye doka ba wasu mutane suna karyawa assalamu alaikum da farko suna na aminu mai shayi na garin garbace da yamma da abin jamhuriyar talaka ta kasa rashin jihar taraba babu shakka saki wannan malami a wani farin ciki ne a gare mu baki daya kuma ya kamata gwamnati ta yi bincike waɗanda suke iya suka sa hannu aka sa wannan jaka da ƙwayoyi a ciki a kafa su don a hukunta su kwanan ta na gaba na sun mata sarari kuma an bincika an gano a iyakar ne a kai wannan magudi. Assalamu alaikum sahin Hausa na murya Amurka mai magana ɗan kaka o mai gado da katifa kogwar kana karamar hukumar Yezawa jihar Kano a Najeriya. Sahin Hausa na murya Amurka ku gawa shugabanninmu da 'yan su don Allah su guji yiwa al'umma da dangane da iyalansu. to da za ka yana jawo ka tara mata da yawa baka da kuɗi ka tara ƴaƴa da yawa wannan fa hikima ce ta Allah wani Allah zai baka kuɗin ya baka ƴaƴan haka yi so wani kuma ya baka kuɗin ya hana ka ƴaƴan haka Allah ya so wani kuma ya baka ƴaƴa ba kuɗin haka Allah ya so wani kuma ya hana ka ƴaƴan ya hana ka kuɗin lafiya ma ta ɗore a ka kuma jarrabawa ce daga gare shi. da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice. Dr. Ibrahim a takaice mako ɗaya bayan Attorney General William Barr ya sauya shawarar da ma'aikatar shari'ar Amurka ta bayar akan hukuncin da za a yanke wa abokin shugaban Amurka Donald Trump Rogerston na zaman kaso. An ci gaba da samun korafe-korafe akan sanya siyasa a cikin tsarin shari'ar ƙasar. Yawan mutane da ke kamuwa da cutar coronavirus ya ragu a jiya talata a China. sai dai kuma adadin mutanen da ke mutuwa a sakamakon kamuwa da cutar na haurawa zuwa kimanin 1,900 ciki har da daraktan wani asibiti a tsakiyar inda cutar ta barke. Shugaban kasar Brazil Jair Bolsonaro ya jaddada musanta cajin zargin da aka yi masa na cin zarafin wata shahararriyar 'yar jarida a jiya talata. abin da ya harzika 'yan rajin kare 'yancin 'yan jarida da ma wasu da ƙasar ta kulla ƙawance da su a baya-bayan nan. To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha ma'azo ta taya ne gabatarwa sai Salman Abu wanda ya ba da umarni ya kuma hada da injiniyan mu na yanzu Kelvin ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma anjima wasalam.